صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واتبع آثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يويني إرنا أسبر أولنا مريمه البركة inda muke bibiyar tarihin mazaje waɗanda Allah ya zaɓa a duniya su taimaka ma manzansa bawansa ɗan saƙonsa wanda ya turo domin isa da saƙon Allah a duniya wannan kuwa shine ko waɗannan mutane su ne mazaje waɗanda ba a yi irinsu ba a dunkula masu yawa kuma nan gaba ba za a yi su a dunkula masu yawa ba amma ku ana iya yi ko kuma an yi a baya domin akwai annabawa da yawa kuma sun gabata da sahabansu, amma masu yawa irin wa'in nan yana da wahala a duniya bayan haka in uwa Allah ta'ala ya albarkaci wannan al'umma da mawasim daban-daban ina ce mawasim lokuta masu albarka wanda ake son ɗan adam ya ƙara himma akan himmarsa ko da dama can duk da yake rayuwa ta musulmi kusan kullum dauman da'iman cikin bautar Allah yake kuma ana bukata ya san wanda ya shi din nan shi ke da ɗaya-ɗayan kadaitar da ke sa ido akan bawa dare da rana safe da yamma a kowane wata kuma da ke bibiyar bawa a duniya bayan Allah mafi girman mausim lokaci mafi tsawo wanda al'umma ke ƙari himma a cikinsa babu kamar ramadan aikin hajji bai da tsawo kamar ramadan wata ne mai albarka farkonsa rahama ce tsakiyarsa ainihin gafarta ma bayi zunubi ake ƙarshensa 'yan wuya ake daga wuta wata ne na masu wayo da dabara da suke yi himmatuwa domin albarkar da ake samu a ciki ana rubanya maka ibada akan rufe kofin shaidanu da gidan wuta abu da ƙofar aljanna da kuma kiranka zuwa ga ita Sabai a zamanin suna cewa mun kasance muna ta zama a masallaci hirsan lisiyamina wali alsinatina don mu kare azuminmu mu kare bakunanmu kenan bisa ɗabi'a wanda ya shiga masallaci ba a shan shi da mummunan magana ba da cikin masallaci an san shi mutum ne ya shigo domin ibada ibadan nan ko kala kala ce wani a zaune yake yin tauri kuma tsaye wata ne yan uwa mai cike da albarka idan ya taho ana shirya mishi shirin da ake ma ramadan na daya addu'a ce manzo sallallahu alaihi wasallama idan raju ya kama daga nan yakan fare ma shimfida yakan ce ya Allah kai mana albarka a rajab da sha'aban Allah kai mu cikin ramadan watan burin mutum a lokacin su Allah ka yi ramadan in barje gumi na da me za a barje gumi ba kamar mu a yanzu ba wasu suna kiran ramadan ya zo ne domin su yi bacci su more mu rayuwarsu yini ga baki ɗaya ana bacci ko magariba ba a cikin jama'a cikin dare kuma a yi ta yawace yawace a yi ta kallace kallace a yi ta browsing har gefen asuba ya kwanta ba zai iya sallar alfajir ba bai yi ta kan lokaci ba balantana ma a ce ya cikin jama'a shi addu'a yake su kuma sun dauki ramadan watan cin abinci ne in yi zo buɗe baki yadda ka san ɗan ƙaramin kare abin bakin gari a aje wannan nan ga wannan nan ga wannan anan ga wannan wajen kala arba'in ba biyu da wuya ya ce uku dusai ya tara kuma sai a zubda watan ramadan watan takaita abinci ne domin aiki za ka yi in ka ci da yawa ko ba aiki bisa ɗabi'a ta ciki in cika shi to ba a bautar Allah bacci ake yi a cika nan don ka samu dama titoyinka da ƙashi su jayu su iya murduwa da kuma tsayuwa da kuma tilawa don wanda ya ce ƙoshi bai yi tilawa ƙur'ani duk wanda ya ce koshi bai iya kiyamun da sai da kuwan zai amai wani ya dauki ramadan wata ne lokacin fira ana gama tarawih sai nemi wuri ya kafa teburinsa a tabir da jama'a ba zai tashi ba ce kefin asuba yayi da ya je gida karfe uku zuwa hudu ya kwanta shikenan ya za a yi mai kiran sallah ya kira shi yana jin shi ba za a yi da shi ba wayansu kuma a ramadan sun dauki azumi watan kasuwanci ne da ramadan ya kawo kai shi alhamdulillah zai wasa ƙarshe yanka mutane ya samu siga da gero dukkan kayayyakin bukatuwa na al'umma ya ɓoye su sai azumi ya zo ya bude mudu naira goma ya mai da shi ashirin in baka so ka bari da na kira wani ce dan gyara min dan abin nan da ake dan kallakalan duniya receiver sai ce ai wallaga wannan receiver da dubu goma ce amma shigowar kwallon duniya a yau ta kai dubu goma sha bakwai me yasa yace saboda kowa tsaya dan ya kwallo a duniya wato mu yan kasuwan mu ina ma a ce irin wannan kasu ke sawa tsada su bar abinci ya raha su bar kayan abinci ya sauƙi ga al'umma su bar kayan sanyawa ya sauƙi ga al'umma larabihu da sun ci riba ribar da ba ta ƙirguwa da sun ci kaya idan azumi ya zo lokacin yanka musulmi ya yi ayya Allahu akbar abdurrahman da muke ciki a cikin tarihinsa yana buga wani kya misali shi ɗan kasuwa ne kuma ga abin da yake dangin ci riba ita shi kasuwanci dan abin da ka fara bai da yawa amma roki Allah albarka a ciki sai ya sa maka riba da albarkar da wani bai iya kuma in ma ya ci ba zai ga albarka a ciki ba bayan Allah in kasuwa soki suke yi kayan dubu goma in za a ci dubu biyu a mai da shi dubu a ci dari biyar a yakuri duk wanda ke tausayin mutane wallahi Allah zai tausaya mishi duk wanda ke ma al'umma sauki Allah zai mai sauki al'umma ne yunwa ke sanya ba sa iya sahur duk wanda ke mun sauki su yi sahur ubangiji zai taimake shi a cikin ladan azumin su haka musulmi suke yi wata ne wata taimako karkace baka iyawa kowa akwai abin da zai iya yi ni akwai abin da zan iya yi kai ma za ka iya yi mata a gida suna iya yi kowace suna da jarin take iya zubawa a cikin kamfanin Allah dan uwa manzon tira ke cewa sallallahu alaihi wasallama man aftara sa'iman duk wanda ya ci da wani mai azumi baba fa cewa ya sai ya koshi ba ka bashi dan wani abu ya ci koya yake Allah zai bashi sakamakon kwatankwacin na mai wannan azumin kuma ba za a nakasta sakamakon wanda ya azumin ba sai sahabbai suke cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ai ka san bamu da komai mu mai gare mu za mu iya cire wani miskini ya ce a ba abinci nake nihi mai tarin yawa abin nufi anan watan dan abin da zaka bada ko da miskatu labnin watan cukui na nuna rakumi haka ne ba ta kima gare shi ba ko shurbata ma'in ko dan ruwa ruwan da naira biyar na fiyo wata ko macen da ba ta iya sayan fiyo wata ta nemi leader santana ta naira arba'in zai ba ta guda tamanin a ciki ta kulla ruwa ko da hamsin ne ta sa a prison da mai gida ya saya don su raba lada tare in yi sanyi ta ɗauko ta ce a kai masallacin tafi sabirin layi mun ta kawo na mu da mu da prison haka za mu sha saboda haka in ta bada ta samu riba ta masu azumi ta bani watan ofin Allah rahama sai yawa gare ta mu problem din mu ruwa gare mu ruwa kenan mamma Allah ce ko kuma dabino daya ka bar shi ci watan in Allah ya ga dama sai ya maka abinda da baka tsammani ba amma yana bukatar kai ma kai da aka ce in tansurullah in kun taimaka ma Allah ba wai Allah ne neman taimako yake ba dan bukatuwa kai zaka taimaka ma kanka don ka amfana shi gobe kiyama wata ne mai albarka duka abin da kai zaka samu riba a ciki manzon Allah ce mana yake la ta taqiranna min al-ma'ruf shay'a karkare na ma'rufi ko ya yake kai gurgurdan iyawarka kuma in kai akwai alkhairi ɗazu mun yi taro safi na malamai a can malam muhammad rabi da wani allah ƙara mai lafiya ke ba mu wata kisa, latifa jayyida mai kyau da kun san in za a je aikin maka kayan abinci ake taskacewa a ɗora mu mai gida zai tafiya don babu jirgi ba mota a ɗora mai akan jakuna ya tafi za a yi wajen shekara ne ana ci ko masama da haka kan aje sudan daga can kuma a zuba kaya bakin ruwa a samu jirgi a tsallaka ya ce wani mai gida yana son ya tafi aka dinga soya nama ana ajewa ya so raguna kamar arba'in suya ake ana ajewa suya ake ana ajewa ga abin na tashi kaishi makwabciyarsu mai gidan rasu ya bar 'ya'ya a gidan saboda haka sai ta shigo cikin gidan don ta ɗauki wuta kun san da babu lan babu ashana sai dai ta dala kai ruga can bakin rafi ka ɗauko min wuta zan dora sanwa daban daga nan sai a tura yaro kasu ya ruga a guje daukar wasu wuta ko ba kake ba in ya daukar wasu wuta sai ya kawo sai a kunna wutar ta shiga neman ɗauko garwashin wuta ta samu a tusurin nama lafiya kuna aikin ce ai mai gida zai tafiya zai je gabas Allah za shi gabas bari mu dan son muke dan cikin abin da muka ce nagode aka bata tana koma gida ta kira yara a kasa kowa ya cinye zaka ce baba ina sauran nama ce babu ce karo karo baba ina yake ce babu ce to ban babu dan kasan yaro shi la irwa bai ta ba matan ta ƙara dawa gidan don sun dame ta masu kuka na yi masu tsalle na yi sola sai a ƙaro namun sun ne ba su gan shi ba ta komo da ce da Allah ku yi haƙuri saboda gaskiya yara sun dame ni ƙari suke so ci a ba komai ba aka ba ta ƙara komawa suka cinye suka ce halmin mazid wallahi baba sai kin ƙaro ko shi ba haka shi yaro yana iya koma ƙara mashi ko ba ka ba ba ba shi wanda kunya ba amma ita koma ita sai ta yi wajen tushe kenan ta samu buga sai ta dora tukunya akan wuta ta zama ruwa sai ta dauki wuka ta cikin daji Allah ya taimake ta samu wani doki ya mutu angulaye suna ce ta kore su ta reda fata wajen cinyin nan wajen nama nama ta rinka yanka tana sakawa a cikin kwarya tana yanka sai ga wani bawa Allah ce bai Allah lafiya ta ce a ci zabi ya ce doki ne ya mutu mushe ne ba a ci ta ce to mu ya halatta za mu ci bala'i kenan ba haka dai ba wani kaya bai na gabas domin an ci wannan bala'in yara ne kawai sa bari in yanka in je in dafa musu ya ce lafiya ki bashi ta ce kaji kaji abin da ya faru ashe wannan mutumin shi ne mai wancan gidan cikin iko na Allah da hikimar rabbaniya ta ba shi labarin ta je wani gida ga abin da ce tobar naman zubar da wani ta ce na zubar zubar shi a ƙasa ki ta ce yaran zama ban samu wani ba zubar ta zubar ta biyo shi ta ga sun to tinkis tinkis sun shige wannan gida ya ce ina namun da aka so yaran tafiya gashe ce na fara zuwa haji ɗauko ku bata Haji na fila ce ba farla ba ce za shi dama ya taɓa zuwa ku ɗauko ku bata aka ɗauko nama tinkis tinkis buhu buhu aka bata ya ce ina na da na yi na ɗinki a cikin jaka wannan jakar ta kuɗi ku ɗauko aka ɗauko ce ku bata aka bata ya ce ki je in kin cinye da abincin nan duka to kuma ki rinka dawowa duk abin da mu ci a nan gidan da ke za a ci duk kayan sanyawar mu da ke za a yi bayan Allah isa ce latifa jiddan hikimar haka shine wata makociya da haƙƙi a kanka a duk inda yake a taimake shi idan ka bar shi wahala wallahi tusalu anhu yawmal qiyam sai an tambaye ka kan shi gobe ka bar shi na kuka ki ka girki gidanka ba zai yi ba Allah ya ba shi haƙi akan ka sosai ko mai yawa dole ka taimake shi dole ka san halin da yake ciki dole ka san ya yake rayuwa saboda me don ku shiyarin wahalarsa ku kuma shiyarin farin cikinsa in daɗi ne ka taya shi farin ciki idan wahala ya shiga ka shiga ciki ku ji tare kai kuka don ka taya shi kuka bayan Allah za mu samu wannan a rayuwarmu dankon zumuncinmu da son junanmu da lura da mu zai dawo amma durin da an koma alwala ta iya gwiwa daga ni sai ayyana to wataƙila idan musifa ta kama ni ba zan ji daɗi ba na ɗauko rubuta haka shekarun da cikin dare idan ya ce mu da Allah mana da kanu wuri kaza cikin bismillah sai ya fito cikin nan guda layi nan wajen ba zan gama kuma layi ba Yadda tun da muka wuce shawo ba kowa ga ya ce mutane sadin daɗe wallahi da ce ci ba wata hadiya ba kawai suna kwanci da ce amma kuma mutane mutu ba ba sai an nemo mu daga cikin gari ba ya ce kuma kaji fa ya ce kuma tana tana rusu su duk inda kana buƙatar mutane shi ɗan adam madaniyun ne bai taɓa ihi bisa ɗabi'a sai yana buƙatar jama'a amma ko ya buye sai ya nemo zo ta rana so bayan Allah mu yi kokari wannan wata na Ramadan ya zama mu za mu mai shimfiɗa mu za mu mai marhaban mu za mu amshe shi mu yi addu'a ta ƙin ƙarawa bi ma'ana mu yi addu'a ta fitar hankali don wa da kyakkyawar bukatar zuwa ga ubangijinmu ba dole bane mu yi azumin Allah ya amsa mafi girman abin da sahabai suke yi suna gaya mu Allah ya Allah idan mun yi ka amsa asara ta tabbata ga mutum ya ibada ba a so ya ubangiji Allah ka amsa abin za ka yi kenan ya Allah ka amsa daga cikin abin da suke yi sukan ce manzon Allah Allah ta'ala ya amsa aikin su daga cikin abin da suke yi na biyu na shirin sa tuba zunubi bai da kyau dan uwa ba kuma kada yake damu ba yakan sanya makunci a rayuwa ga dukiyar ya sa makunci, ka ji baka jin rayuwa zunubi na sanya wannan yakan hana ka samun aiki zunubi na hana ka farin ciki kana ɗakin ba ana sallah zuciyar ka rinka tashi ka ji duk baki ɗaya baka zama masallacin duk zunubi na kawo wannan zunubi na hana ma gaba zunubi na rage yanke maka arziki a bayan kasa. zunubi na rage maka albarka a iyalinka zunubi na sanya maka bala'i mai yawa kuma ya soki ya yi so ya taɓa makwabtanka kuma kai ne ka jawo su da sukan tuba su kyala wannan abu na uku sukan tsaya su rinka tunanin wai yau yau yau din nan na yi sallah cikin jama'a guda nawa domin so nake in samu sabo in ta zo sai in saba da ita na yi na filfili kabliya da ba'adiyya guda nawa akwai fila kabliya kamar sallah azhar kabliya ke mata akwai salloli mai nafila ba'adiyya na yi nawa yau rawati guda nawa na yi don in saba na filfili don saboda tsayuwar dare sukan tambayi kawunan su irin wannan sannan a yau dan Allah yau yi ne yau da na tsaya na gaida mara lafiya wace irin ibada ne kyakkyawa da nake da yakinin an amsa sukan tambayi kawunan su haka daga cikin shiryawa al'amarin sukan tuna mutuwa don duk ya tuna mutuwa kaga bai asu ba shan rabo ko da shi a wajen Allah bai da yawa manzon tsira ke cewa sallahu alaihi wasallama duk wanda ke so ya tuno musiba kowace irin musiba to uwar musibar a duniya ya tuno mutuwa da yi mutuwa ce mafi girman musiba a duniya duk wani bala'in an mutu an gama da ka tsaya ka tuna mutuwa da yadda ake yin ta da yadda ake sa ka a rani ku maza ne kuna zuwa kuna ga yadda ake wa uwan uwanku dangi sannan ka yi tunanin tsaye da ake daga nan da mutum ya mutu ya sa kafa a rami na farko kuma sai ya yi goma kafin ya je kandara mai kaddara ne kadarku bayan sirati sai kadarku ya gada ce karama da ka ketara kuma sai gidan aljanna ko wuta Allah ya to gidan aljanna sai bayan ketare wannan gada kuma gadar ba a ketarewa sai an yi hisabi dan karami inda qur'ani ke gaya mana cikin hijir wa naza'na ma fi zurihim min ghilli na ake yin wannan ba mai shiga gidan aljanna da bakin cikin wani wallahi ba ai zai shiga ne safi wankakke tas nan za a tare ka a cikai da za ka shigo masallacin nan almanar wannan ya ta haka bai sani ba shi ya ubangiji ya taka nan kai ma taka shi sai ka damar da kafa ka akan shi ka take shi huce ba shi ka ya wuce ba ya kare ba haka ake wanda za a nan mafi zuri duk wani abu da yake shi na bakin ciki ga dan uwanka sai an tsince shi a nan udkhuluha bi salamin amini ku shiga gidan aljanna cikin aminci kuna amintattu kuma kuna yan uwa so bayin Allah ka taba tambaye kanka ya ai kaza ya kaza ya kaza ya kaza ina kakannina ina yan uwana ina mahaifana ina ƴaƴana su kiri sun mutu to ni kin rage yanzu ya za a yi idan ka tuna irin wannan zaka zaka rage maka lodi kuma ya ake tashin kiyama ina za mu je kai dai ka san ba tashin kiyama a unguwari ne wallahi ba za a yi ba wallahi billahi ba za a yi ta ungwari ba na rantse maka da wannan raina ke hannunsa tashin kiyama za a yi ta kaduna ba duk wanda ya mutu aka hura kaho fa idan nufika fi suri fa idan hum qiyamun yanzurun to ba kaduna za ta shi ba za a farka a kaduna wasu a bashe marut wani ana unguwa imi wasu a unguwar sarki amma kada ka za a kai gaba Don dan manzon Allah yana kan mumbarinsa sallallahu alaihi wasallama yana gwada ma jama'a ina za a tashin kiyama Ya yi haka da hannunsa Abdul Sham shi yasa aka samu da suna azul mashar canza rashin kiyama to ko barin ka ake don Allah dan uwa da kafa a ce ka taka daga zuwa da wani daga can ka kara ka wuce Kano ka kara gaba ka tafi can ka dumfari jigawa a wuce a dumfari Maiduguri na zaman za wahala kuma tafiya da tafiya ne ba kaya akwai sauki buhu buhu za ka ɗauka wallahi wani in ya ɗauka yin shi wallahi ya kai tirela wallahi billahi kuma ka san a nan ba dan baro ba dan dako ba dan yake Ko wata kan shi ke wallahi so me kana ne da irin wannan yinin idan azumi ya zo mu yi kuka goshin mu na ƙasa tun mu samu sauki a rayuwa inda kayan kai yawa mu rage kan mu lodi mu rage kan mu sha'ani mu rage mu kan mu musiba dan saboda fama na zuwa kayan bir daɗi kaya ne ba ɗan dako ba mai taimaka maka kai za ka ɗauka yanka a kaɗaka? masu kaɗa wannan ba mutane ba ne bala za ka yi tsammanin za su tausaya maka su kyale ka saboda ka ɗan sunna musu wani abu la su la ya suna Allah ma amara ba za sa'a ma Allah cikin abin da su yi wa ya na ma yi umaru duk abin da aka ce su shi suke yi domin neman lada suke yi su ba kashin tsiya idan ka aje kayanka shi ne umarnin Allah kansu don kuwa ka taka daga nan a ce kadin faɗi cari ka ɗalla ka shiga sudan dufa ɗin ƙasa irin na sudan ka cinye sahara nan tas ka haɗa kuma gefen jidda ga ruwa inda hali a tsallaka a wuce a damfari maka a ƙetare a haɗa madina a faɗa kabji bodin saudiya da kuwait a haɗa kuwait daga nan a fita a faɗa fasara inda babu ruwa don jazirar larabawa shibuhu jazira ce ba jazira ba ce gabaki daya don gefen basar ba ruwa ka wahala nan ka taka tsallaka ka shiga iraki daga iraki a jebo da siriya a shiga a nemi arzikin mashar don ba kwano za a hanyar kun babu wani wuri dan hotel reception da ake huta shashayi kana wuce su wannan yini bala'i ne yan uwa in yi tunani a wannan wata mai albarma in rike maka yana kaya ya eh, to ba yi mota rarrun baba ai ba sai na gaba baba shi ita ma mota ita kuma ga Allah shi kuma direba na ita kansa yake a ayoyin da ke magana akan hura kaho daga baya sun ce fa'idan da duka fi suri fasa'i kamar fi samawati wal ard ai da aka hura kaho kowa mutuwa yake kowa mutuwa yake fatan mu Allah ya mana kyau Allah ya amshi ayyukan mu ya kuma sanya wannan azumi idan ya zo Allah mu da mai aiki ya Allah ka yi aiki da mu wajen yada ka ko da yaushe Allah ka hore mana lafiyar ciki. ka ba mu ikon yi maka bauta Allah kar ka bari azumi ya wuce sai ka gafarta mana Allah ka amshi mu da kukanmu da mu da muke kawowa Allah ka ba mu lafiya bala'o'in da ke mu da ke shuranmu da kafa da ke mu da ke daka mana tsawa a wannan jiha a wannan gari a wannan ƙasa ubangiji Allah ke mana maganin masu kawo fitina ai bayan Allah ne kuma ba wai sun gagari Allah bane ne mu ne suka yawa ake ɗanɗana mana kudan amma da zamu dawo mu daga hannu mu gaya mu Allah zamu iya samun cin nasara Allah mai sauki ne akan sa ya mana sauki ya inganta rayuwar mu ya mana albarka a cikin zuriyar mu ya ba mu kariya inda ba ma iya kare kanmu domin shi ne mai kare mu ne inna allaha yudafi an alladhina amanu shi ke kare masu imani ba kai ne mai kare kanka ba kai me zaka iya yi kai gan baka to in zamu yi wannan zamu ji dadi idan ba mu yi wannan ba wuya zamu sha Allah nake roƙo taimake mu ya dora mu akan tafarki mustaqimi ya yi aiki da mu wajen yada wannan addini ya sanya zuriyar mu su yi albarka mai yawa har ma su fi mu su gaje mu gado irin na albarka ba gadon tsaya ba a gurguje yan uwa da yau ban so mu karatu ba na littafi na so ne kawai mai fira mu tashi A mutum na ga akwai lokaci Ba ga doko layi biyu ne ko uku sai mai dan yan tambayoyi kaɗan sai mu tafi gida na san darasu na ƙarshe ne watakila sai bayan sai bayan sallah a abdurrahman bin auf yan uwa mun san me ya faru da shi musamman lokacin da aka ce a kawo gudunmawa a kawo gudunmawa ta taimaka ma bayin Allah mamman Allah in za a bada in za a ce a kawo gudunmawa shine ke yadawa sallallahu alaihi wasallam shi ke cewa bayin Allah ku ba Allah bashi kuma tun da kaji an ce a ba Allah bashi ka san za a biya bashin Allah ba bashi bane irin naka ka bani kibiya ko in baka hana ni wata lokacin a cikin sutar Isra'i inda qur'ani ke ba mu labari ke cewa in su mutane gobe kiyama Allah zai tafi da su ne a kawun a fuskokin su ai ala wujuhihim akan fuskar mutum ka taba ganin mutum tafi akan fuska a ce fuskar ta koma ita mai gungurawa haka gungurawa haka a cikin kaya ga ba inda ba kwanta ga zafin rana a ce daga nan mutum ya miƙe wani rike mai kawo sama ya dinga murza fuskarsa ba wai ka saka ka ba a fuskar ka rinka murza sa zuwa wancan kofar la wahala da ke ji duk da kafin ne kuma sabai suka tambayar mamman Allah ya rasulullahi ya za a yi a tafi da mutane akan fuskokinsu hadisan ana dan malik bukhari sai yake cewa innal ladhi amshahum ala aqdamihim wannan malici ko kuma wanda ya iya tafi da su a akan kahuwansu qadirun ala an yushim ala awli amana ala wajhihi ai mai iko ne ya tafi da su akan kawon su so gobe kiyama za ga abinda da baka taba zamani ba kaga mutum ya dauko raƙumi a wuya dan ya saci raƙumi a Najeriya wani yaron goma shanu guda uku aka wallahi dan uwa shi kadai kuma to zai dauka maka kayan da nake magana ke ba kaya bane marasa sanawi Sai yasa mutum ɗaya zai alafta mai kayan trailer dole kuma ya ja to shi za kai shi su mu rinka wa yan uwa idan muka rage za mu ci daɗi idan aka ce kawo bashi bayar wala ma adama rasulu alaihi salatu wasalam ala gazo tabuk lokacin da manzon Allah ya yi niyya yayi himmatu wajen hada kaya don fita zuwa yakin tabuka wa hiya akhiru ghazwatin ghazaha fi hayatihi ita ce yaki na karshe da yayi a cikin rayuwarsa kanatul hayatu kato hajjatu ilal mali la taqillu an hajjatin ilal rijal bukatuwar da ake ta dukiya a lokacin nan ba ta gaza yawan bukatuwar da ake zuwa ga manaje ba saboda mahimmancin dukiya gari ne mai tsawo ana bukatar guziri da abinci da sa ido so kuɗi suna da mahimmanci a wannan lokaci fajeshin rom wasirul adadi kasirul udda a udad sojojin romawa jama'a ne masu yawa kuma ga su da makamai masu yawa saboda ka ana buƙatar musulmi su dan ja wani abu na kaya kar a tafi hakan babu wani abu wal amu fil madina amu jadbi wannan shekara da manzon Allah ke so ya fita shekara ce da aka yi ta fari sallallahu alaihi wasallama an yi fari ba abinci yanzu ana buƙatar taimako da ko'ina ko'ina kawo taimako yan uwa wasafar tsawi. kuma inda za a da tsawo da nisa walma'unatu kalila qalila dan abin da aka tara na abinci kaɗan ne tur sai an mutu an yi wa jama'a bayani ku kawo gudunmawa war rawahila aqallu hatta inna nafaran min al ja'u ila rasuli ila rasuli yas'alunahu fi hukatin an ya'khudhahum معه فردهم لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه باب أبي هوا tafiya ce ba ta mulko ba ta ishirin ba mai tsawo ce ga shi lokacin zafin rana ake yi ga babu abinci ana buƙatar gudun mako kuma a tafi jama'a su mutu wanzan allah bai saba haka ba ya tura sahabar cikin wahala shi ya koma gefe yana bacci ba halin shi bane wani ba kuma halin kowane shugaba bane mumini bawan allah saboda me idan za a wahala shine farko bai tsari na shugabanci ana sha'awar shugaba ya zama idan wani abin tsoro ya zo ko abin firgita al'umma ya zo ko ana ganin akwai tashin tashina a can ba sai ta yi yawa ake kai soji ba kan ta zo ake kashe ta mamman Allah sahabbai na bacci suna kwanci sallallahu alaihi wasallama aka ji kara a wajen madina <coughs> aka yi tsammanin hari ne aka kawo kafin jama'a su huto ya fi gidokin wani ya ruga kan su shi ya ji ya gama komai da komai ya dawo sai aka riske shi ya zai shigo gari sai ya ce musu a silikon ai an gama aiki mu tafi gida bayan su ya aka yace kan mutane mu tafi gida an gama aiki shugaba ya kamata ya zira ido kai ga wata wuta ta kaddar ta kama face ya ruga ya kashe ta domin in ta yawa tana iya kama gida dabi'a ce irin tashi a haka duk wani aiki kuma in ma musiba ce in ma bala'i ne in ma yunwa ce to gidan shi ake fara daukar samfur kafin a je gidan wani hisabin mai neman abun koyi to gidan annabi akwai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ay fi jami'il ashiya abin koyi na komai in kai dan talaka ne je ga talauci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wata uku cir ba girki babu abinci me ake sha ruwa da dabino haka aisha ta gaya ma urwa a hadisi ingantacce ruwa ake sha bakin ruwa ba ruwan kwalba ba ruwa baki wanda babu sirki a cikin shi shi ake sha biyu ana zama a haka duk mata suka rame suka ta wuya wanda nan na gaya muku da ce muku anan ba zai yi ka auro yan kaso ba kana ba tuwon masara wata biyu ba zai yi a ce da safi tuwon masara rana masara mai kuka dare masara da safi tuwon masara mai taushe da rana masara mai abin nan da yamma masara miyar danye kubewa wallahi ba za a yi wata biyu ba ta gudu zai yi wahala gaske amma wayancin wata uku cir alhada ya ishu su bambancin mu da su akwai munci mitarin yawa su rahama suke niya mai yawa mu kuma cikin mu watan eh, abin da sai dai Allah kiyama muna gane wannan ko saboda haka bukatuwa tana da yawa rayuwar gayan take kai hatta ta kai wani bangare na wata al'umma na muminai sun to wajen ma'aiki sassalama suna bukatar dan dukushi ko dan doki ko dabba wacce za su hau a tafi yaƙi da su wala manzon Allah bai da shi ya za a yi sai su koma da labarin suna a tauba sun to suna neman ya za a yi mu je yaƙi manzo ce koma saboda me la ajidu ma ahmilukum alai tawallu wa a'inuhum tafidu min ad-dam'i hadran Allah yajidu ma yunfiqu su ba su kudin sayan doki amma sun bar rayuwar su dan Allah a kashi amma ya za a yi su a kai su wurin mutuwar babu babu suka juya baya suna kuka in ji qur'ani saboda me babu abin hawa haka mazan Allah ya kyale su ba ku bai zo ba yana so din amma bayan da iya ne yace bayan nan fatawallu wa a'inuhum tafidu min ad-dami hazanan Allah yajidu ma yafiqun suka juye baya suna kuka saboda ba su da abin da su iya sayan dabba su rike a hannun don guzuri a je yakin nan fasummu bilbakka'ina sai aka samu suna jama'an nan masu kuka wa utlika ala aljayshi ismu jaysh al-usra aka sanya ma sojan tabuka suna soja ne da ya fuskanci wahala sojan cikin kunci da wahala anan ake gwada alfarma anan ake gwada waye kusanci zuwa ga Allah nan ake gwada yadda za a yi inda zalika amal rasul sallallahu alaihi wa sallam ashabahu bin nafqa fi sabilillah nan ne kai tsaye manzo ake ya ce al'umma a kawo gudunma kowa ya kawo nashi wa ihtisabi zalika inda Allah da kwadayin abinda ka bada ka same shi a wajen Allah fa habbal muslimun musulmi su yunkura kowa yana yunkurin ya bada abin da iya badawa yastajibu li da'watin nabi alaihi salatu salam suna amsa kiran ma'aiki a kawo kowa ya kawo wa kana fi tariqatil mutasaddiqin Abdurrahman bin Auf ya daga cikin dokin farko sawon farko wanda suka fara kawo gudunmawa Abdurrahman bin Auf bayan Allah watan imani ne mai canje mutum mai sanya waye aikin da bai tunanin baya baya tunanin me ya bari me kuma zai samu a gaba na yi muku wani bayani satin da ya wuce da ce dan adam a rayuwarsa a gida ko a waje ya sanya jira ko uku me nike yanzu don wa nake yi meye buri na in na gama na gama jami'a zan kama aiki wani irin aiki nake yi wannan aikin don wa nake yin shi me nake so in zama ko in samu a nan gaba ya Allah a rayuwata ko bayan na mutu wuya da muhimmanci ga mai imani don wannan ka iya zama tarraki da bai bayi a rayuwarsa ya hana mai gusawa sai inda zai je Allah ta'ala ya ce a ci amma duk wanda ba irin tunanin ne yake ba to zai wahala annabi lokacin ne kiran nan a kawo gudunmawa a cikin sahabai akwai wanda ya rungumu duk abin da ya aje ya zo ya miƙa a cikin akwai wanda ya raba biyu ya zo ya bada a cikin akwai wanda ya kaza a cikin akwai wanda ya kaza duk nan babu wanda annabi ya ce mai kayan almubadaranci yau ga yamin yadda za a yi da wani malami a gidanka da koyarwa ya ka duk kudin ka ce ka rungumo rabi shakarar aka rauka Allah ko ya alta zan yi sadaka na mallaki miliyan goma amma zan bada ana neman taimako a can zan bada miliyan bakwai rike uku ga mai zai ce baka ya halatta sai to adam Allah to ba ne a ce amma dai ka dan rage kuma makusantan ka irin mu ai wai ka bata a taimaka wata manufarsa dai shine ka taimako ne tafi can shi bai amfana wani ba mu ta kisa shi ma dai ma rabu da raiba ita malami ne ke zaune gari ya waye babu ko sisi iyali suka yi ake daga cikin gida malam abincin fa ya kare ga baki ɗaya duk wuta ta dauke ba a karya ba yace to haka aka yi to a taimaka sai aika yaro ya je kaso kurmi ko wani sahibinsa bawan Allah a je a karɓo su biyar a gyara gida ina zuwa aka ce wannan mutumin ya tafi gana ya dace to je kaso je ka nan kwari akwai wani ka ce ya baka su biyar ana zuwa shi ma tafi Lagos In shiru ana zaune yana gaya Allah za a kuɗi su zo sai ga wata mace da wani akwati kato dam da kuɗi an tsaya da mota ta hoto an ɗau kuɗi an shigo gidansa shi malama na ce na ciki aka sallama ya fito ta aji kuɗi aka buɗe akwati irin jakan nan mai kwandalolin nan fadari ke na aka ɗauko ana nishi aka aji gaba malam ta raga ta malam taimako muke so ita to wani iri ce wallahi malam makwabciya gare ni a mata da ni ta samu ido ya za a yi mata da ce wallahi ma na so nake a kashe ta ya ce in mm, mm, a kashe ta ce a kashe ta a ce mu ba mu iya ba ba ku iya kashe mutum bai ce ba mu iya kullum ina wucewa da ina ganin da mutane kuna ta karatu a shahayin da ba ku zo inda ake kashe mutane ba shi wala talla su iya ba su ba karatun su ba na kashewa ba ta ce ka ma lalle ba kai ba malam ba komai aka farke buhun aka ɗauko sule goma aka baki to rike wannan malam kayi mana addu'a almadare wasu manya-manyan zarata na kusa da malam aka ba sule biyar biyar ta ɗauko ɗin suka da suka wuce to yana da ƙari ya ƙanin da ya bari malam ya shiga gida haka sai ci kai kirawar matacin aka je a kira ta ta dawo ta hajiya a jikudin ta ajiye me yake so suna ke a kashe su an gama ya ce mu za mu kashe ta inda hali ma hada ke har ke in kya so a kashe sai a kashe ki wallahi a je kudi ta ce ya yi kyau na baki kwana uku yau da gobe da jibi in ta mutu karki dawo in ba ta mutu ba ki dawo kwananta ya kare shi ya ja kudi kawai sai kasuwa ya sayo gero ba hudu ya so lokacin kusan ba a yayin masa tun da kano ce ba kaduna mace ya jawo dawa buhu hudu aka so manja da man aka so wasu kari aka hada yana zuwa ya ce a shi a kai yi malam malam ce ya wanda kuma usman ya ce na yana ka samu wanda ce wallah malam mai da lai daga allah ka samu wannan daga allah ka manya ya ce kudin matan na malam mun yi da ba a ci ba dukiya da ta koma gida ya za ta yi mana ya ce duk ya kashe mutanen ka amsa ya ce wallahi ita ce mu za mu yi aiki sai ya mutu ya ce to ni gida na ka ba zan ci wannan ba ya ce gida ya tara mata ce wannan abin da aka kawo har in mutu ba zan ci wannan abincin ba in gutu karku ku bani ma'ana yan uwa kana'a da imani shi sanyawa ce ba zai ci ba tun da ya baku in kuna ya ce ku ci amma ni ba zan ci ba kuma wallahi haka ya zauna har abinci karshe bai ci ba ya ce abinda ta bani na shi ne halali na kuma na yadda Allah zai mai albarka amma in ci irin wannan na kashe mutane ba ne za a yi ba wata ina so in gaya maka ne imani ke canja mutum ba mutum ba ne ke canja imani imani ke mai da kai mutum ba kai ne mai mai da imani mutum ba kai ba ka iya komai amma ka roƙi Allah ba kariya da garkuwa ta imani sai ga abubuwa su nema kyawu annabi da ya yunkura ya ce a kawo a kawo a kawo mutum na farko cikin sahun farko abdurrahman bin auf ne faka tasaddaka bi mi'atayi auqiya min adh-dhahabi ya dauko auqiya 200 auqiya da kace ko ma'auni a iraki auqiya daya kan dauki sa'i 60 ya dauko wannan fata dukiya ce kana umar bin khattab radiyallahu ta'ala an annabi alayhi salam inni la ara abdurrahman illa murtakiban ithman saboda yawan duke da ya kawo ba wajen bai santa bane umar dan kada bai ce ya rasulullahi ina ganin abdurrahman bin auf yayi zunubi fa matarka li ahlihi shay'an bai bar komai ga iyalansa ba wannan yayi zunubi fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam hal tarakta li ahlika shay'an ya abdurrahman tambaya yake abdurrahman ka bar ma iyalanka wani abu kuwa fa qala na'am na bar musu bana ta me gabar musu tarattu lahum aktara mimma anfaqtu wa ba na bar musu mafi yawan abin da fi abin na bada kuma ya mafi shi kyau kai zamanin ka nawa ne ka miliyan biyu ya bari ko uku kala kan na bai kala bin shi ta kura shi nawa ne to kala ma wa adallahu wa rasuluhu min ar wal khairi wal ajr na bar musu abin da Allah da manzansa suka yi alkawari na arziki da alkhairi da kuma lada shi na bar musu ashe idan aka yi don Allah Allah na badawa <clears throat> idan aka yi don Allah Allah na badawa shi abin da ya bari kenan da ku mukan tarihin abdullahi da masa'ud zai rasu ana cewa mai ya bar mai ƴaƴansa, ya ce ya bar musu alkur'ani in dai bayan kwarai ne Allah ba zai wulakanta su ba in ko shashashai ne to bai zama mai taimako ka shashen mutum ko ɗanka ne ba ka taimako shi ya zama sakare amma in kirki ne Allah ba zai bace watsi ba in za su kwanta su kanta suratul abin nan me take cewa ne Ya idza waqa'atul waqi'a ita da idan Allah talauci ba zai galabatar da su ba su rasa abinci a duniya wa maza jaysun ila tabuka da ya ce mai haka ya ce mai alwazaranci ya ce mai ya zunubi me yasa da gidauniya ya kafa za'a da shi ta yan kwallo da kofi ya so ya bada da wani kulab ya bude tara yan matan mutane fa da ƴaƴan wayansu da iyayen wayansu ba, da mashaya ya bude fa a tsammanin ka mai Allah zai bashi baka taba jin an ce ga wani sadaka ba a ce ya almadaranci kudin sun yawa babu to a cikin mutanen Najeriya akwai wanda aka ce in zai baka cek bai rubuta maka sai dai kawai sanin ka rubuta yawan abin da yake so sainin zai yi kawai ce rubuta kai da talaka sa duk abin da yake so ka tafi saboda da kima ka rubuta kaɗan ka samu mai kuɗi ne wanda ya saba da su fice, na wurin tsara Allah kai da baka saba da dubu goma taka ba eh, an ji ka rubuta nawa zaka sa dubu hamsin zaka sa amma shi mai kuɗi zai sa ka ce sa miliyan ɗari bakwai da saba'in da uku da kwabo uku Allah ya sauke mana wa maza madajishu ila tabuk soji su kama hanya wa hunaka akrama Allahu Abdurrahman bin Auf bima lam yukrim bihi ahadan min almuslimin a wannan hanya a wannan tafiya Allah ya karrama Abdurrahman dan Auf da abin da bai ba wani ba daga cikin musulmi haka Allah ke bada hikimarsa ya bada baiwarsa ya bada gudunmuwarsa zalika fadlullahi yutihi man yasha faqad dakhala waqtu salati lokacin sallah yayi wa rasul alaihi salatu wassalam ghaibun manzon Allah baya fa amma almuslimina Abdurrahman bin Auf manzon Allah ya dan zaga haka bisa ɗabi'a in aka je yaki manzon Allah zai zaga sai a raka shi ma'ana aka raga mutum aka raka mutum in za shi bayi ba wai tsoro bane kuma aka aka sanda kuma da buta don tsarki annabi yakan rike anaza ma'ana anaza sanda da abin tsarki abin kama ruwa sai a raka shi idan an je kamar can haka sai a juya baya ya gaba biyan bukatarsa ya kinza ya juyo sai a karbi kayan hannun sai a rako shi ba wa tsoro bane in zaka daji a raka ka za ku tafiya da iyali kai fatin mota a kullum da Allah ajiya zai ka raka da kashi ba laifi bane ba ta raka ka in dare ya zaka hutu da Allah ajiya da Allah ta ce na'am lafiya da raka na bayi duk da bayin yanzu da ake zamani ga bayin nan ga gadanka ko ba ka ke yi ba amma in za a waje tsakani ba laifi ban ta ka abdurrahman bin Usman manzon Allah ya kewaya lokacin sallah yayi musulmai suka gabatar da shi ya sallah kai wanda aka ce ya jagoranci sahabban annabi a ciki akwai irin dakaru su abubakar sadiq sa umar dan khattabi kun ba na abin ya tsaya ba wa ma karat raka'atul ula hatta lahiqar rasulu sallallahu alaihi bil musallin bai gama kulla raka'a ta daya ba manzo Allah ya dawo kuma shiga cikin sahu waqtada bi abdurrahman bin aufi wa salla khalfahu yi koyi da shi ya sallah a bayan abdurrahman a cikin tarihi a duniya mutum nawa ne annabi sallah bayan su don Allah ka duba kaga yi sallah bayan wannan kuma yayi bayan abubakar bayan Allah mai fa wannan karamci kama kai ne Allah baka sa a Ramadan din nan a ce wasu mutane masu bukata islama kaman goma sha biyar sun amshi musulunci a hannunka ka ci da wasu marayu sama da mutum saba'in ka ɗinka musu kayan sallah don su farin ciki kamar yadda 'ya'yanka suke farin ciki wajen guda hamsin ka tagaza wasu mata da aka mutu aka bari suna kuka da 'ya'ya ka tallafe sun kusan faduwa su miƙe tsaya da kahuwansu wallahi billahi Allah kaɗai sai mai za ka samu da za ka iya daurewa a haka kuma ka wanke zuciya ka kada barna ta maka yawa sai ga watakila wannan ya zama sanadiyar shi a gidan aljannaka domin sakamakon da Allah ke ba mai azumi ba fa kaɗan bane azumi bai da fasa sakamakon in ba gidan aljanna ba don Allah ke faɗin haka sallallahu alaihi wasallama azumi kowace ibada ana gama ga abin da za a baka banda azumi hadisul qudsi Allah ta'ala yake cewa azumi na wani ni kuma zan biya bayan Allah wannan shine siffofi irin na wa'annan mutane fa hal hunalika akramu karamatan wa afdalu fadlan min an yaghdu wa ahadun imaman da sai alkhalqi wa imam al-anbiya muhammad bin abdullah ya akwai wata karamci da girma da dan adam yake sa ya samu a duniya ba a kiyama ba saboda a ce ya shugabanci mutane ciki akwai kwatankwacin annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annabawa kuma shugaban dakarun jahilan duniya me yake so wanda ya wuce wannan walan malaikan rasul alaihi salatu wasalam bi rafiqil a'la jala abdurrahman bin auf yaqubi masalih al ummahat al mu'minin bayan manzon Allah ya rasu ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallama abdurrahman bin auf shi ya tsaya tsayin daka da lura da gidan annabi ba a cewa gidan baiwa ne su tsaya za a rike musu wahin abinci a'a sai an sa ido duba yan uwa abin da ke so in kusantar da ku nan shi ne duk wanda ya mutu ya bar marayu ana so a sa ido a gidansa jafar da ya yi shahada annabi yana gidansa abinda manzon Allah ya umurci sahabbai yi abinci a kawo gidan jafar ba a tara a gidan a cinye ba a'a yi abinci a kawo gidansa sannan a sa ido akan 'ya'yansa Karas ta gayyara domin ɗaya daga cikin abin da ke ba tarbiyya akwai mareci ko gida da kuɗi akwai mareci yana ɓata gidan matan annabi gaba ki ɗinsu abdurrahman bin auf ke infaki a gidan shine cin su shine shan su shine biyan bukatunsu su shine komai me yake nema Allah ke daga Allah a ce ka ɗau nauyin su mutane da aka mutu aka bari kuma su ba su aure ba don ba mai iya aure su domin duk wanda ya aure su in dai mai imani ne ya aure uwar shi ba zai iya ba sai dai ko wanda yake jin a'a shi bai amince da qur'ani ba to wanda kuma rage nashi domin alqur'ani ya ce matan annabi ummahatul mu'minina uwaye muminina ne wanda kaje ya ce aisha ya aiwata ta ba uwar shi bace to imanin shi saboda ya rafki alqur'ani don mai hankali mai zagin ƙoshi saboda haka fakana yana haru bi hajatihim bi hajatihinna fa ya kharuju ma'ahunna idza abdurrahman a tsaye ki kyam da bukatuwarsu komai suke so in za su tafiya zai haɗa tawaga a raka su yana ciki wa ya hujji a in za a aikin haji da shi za a idan hajjajina wa ya ja'alu ala hawa jijihinna idan suka aikin hajji aka dawo aka dora su akan haudajinsu a tsayalisa ma'ana haudaji irin dan doki abin nan da ake dorawa akan doki kaman kubba sai a sa mata dan kada a gansu kamar yanzu mu ce kamar tintin glass kenan misali in zamu kiyas dan ba a so mata ka tana mota zai yi wuce bacci zanan ta dan bude ko makamancin haka to sai a sai sai sai ka bata tsirara ka zo ka tsaya cikin jama'a kuma a ta kalanta kuma ana kallon kuna gaisa ka san ma saboda ya wasu lokuta mata ma suna baya ba idan mutum ya gaza ya so kan shaka a ah, ya madan barka ne na rugar ita sun gaisa da mijinta ya da mana fa idan sa'altumuhunna fas'aluhunna wara a hijabi in za ku tambaye su ku tambaye su tsakanin su akwai hijabi to akan sa tantan glass duk da na ji an ce hukuma ta hana amma sa akwai wanda akan dan basu lasisi daga daga wajen yan sanda sai a ce kai ma'afuwan an ne, an yadda an yaje maka, ka rinka boye kanka sai ka sabakin gida zama mai ganin sai dai ubangiji to ya kamata a ce ana sitarta su idan aka ɗauki matan mamman Allah aka dora su akan wannan abu Sallahu alaihi wa sallama watan <coughs> a kamar watan mekin suna a tsayalisa wata irin jaka ce wani da manyan mutane ke amfani da ita wa yanzu lubihin na amakin da su yake sauka da su wuri-wuri alati ta suruhunna in zo nan za a huta sai zabu da suke so sai a sauka anan a je nan a sauka anan wa tilkal manqaba irin wannan mukamin da ya samu min naqa'ib abdurrahman bin auf tana daya daga cikin abubuwa na girma da falala da abdurrahman bin auf Allah ya bashi wa fikatun min ummahatil mu'minin bihi yahiqu lahu an ya'tazzu biha wa yafkhar kai yaddar iyayen mu'minai mata matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka kawai da shi ya ishe shi a ce yayi alfahari ya isa yayi alfahari bayan Allah Abdurrahman kenan bin Auf kuma kaɗan daga cikin abin da yake idan Allah ya kai mu bayan sallah Allah ba mu ikon dawowa ran mu bai tafi ba za ka ji irin abin da yake wa mutane ba wai matan annabi ba haka siddan yakan ɗebi kuɗi ya ce a baiwa duk wanda ya je badar a kwanan da ya yi irin wannan kyautar ta gito ha gidan usman dan afar usman dan ta kaga dai multi miliyoniya ne aka ce ya aka yi gashe ko ko ya ce a bani ina so nima me yasa ya ce ya zan kasa karɓar dukiyar wanda allah ta'ala ya ce ya amince da shi su bayan allah don allah don Allah mu yi kokari tsakaninmu da Allah mu rage mu kanmu kaya mu taimaki kanmu mu taimaki yaya mu taimaki mata mu sanya su a gaba su bauta ma Allah kar mu bari su yi wasa har idan muna da ikon gyara mu gyarta idan ba mu iya wato addu'a ƙasa tana cike da bukatuwa wallahi wallahi yan uwa ba mu sha'awar mu ga sojoji a cikin garinmu ba mu sha'awa a basu can a bayan gari kun ga asalin ma najeriya gidan soja aya waje ake mishi ba cikin garin mu yake ba musiba san ya haye dawo cikin gari hatta yan sanda so muke idan mun dai a masallaci mu da tsawa, ba ma so mu gansa a cikin gari ɗauke da makamai hakan na iya samuwa ne kadai idan mun tsaya mun roki Allah ta'ala neman salama mu kuma gaya mu kanmu ƙarya muke yi abinda muke ba shi ne addinin ba bayan Allah muna buƙatar addu'a ta zaman lafiya ita shige, muna buƙatar addu'a ta bige-bigen da ake domin neman hawa mulki mulki na Allah ne duk wanda Allah ya hutar saki ya yi kokowa bai wa ya gode ma Allah rashin karɓar mulki shine alkhairi a rayuwarsa da zai yi da ya gane sai ya koma sauke mai nauyin nan da aka yi martaba ce daga Allah ko ba shi mulkin aka da waya shekara ɗari ba zai kai ba sannan wanda Allah ya bashi ya kusanci Allah domin jarrabawa ce ake mishi ya yadda ko bai yadda ba za a mai tambayar da ba za a yi mu adam irinsa ba don talaka ba a mai tambaye to me ci mashi rabi duk yunwa da wahala a duniya ake doko shi ka za tambaya ko ba ka bani. saboda ka ɗin uwa mu yi ƙoƙari mu yi addu'a siyasa da ke zuwa Allah samu gama lafiya don bala'in da ke cikin ta ne a nawa hanyar yana da yawa kuma shirin da ake mata don musiba yana da yawa duk wani mataki da fitina ke nema na sharuɗin ta da ita wannan sai su ta gama cikawa su ake kawai aka ɗauku giye bala'i ya balle to ubangiji mai iko ne yana iya komai wallahi ya kashe duk wani mutumin da ke iya kawo fitana ya bar bayan Allah su rayu a duniya ya zama cikin abin da muke roƙo mu roƙi ubangiji ya sa a yi lafiya a gama lafiya duk wanda Allah ya zaɓa ya bashi mukami mu roƙi ubangiji Allah ya kame hannunsa ya hana shi banna ya kuma haɗa shi da jagorori ma'abuta shawarwari na gari su ba shi shawara ta ainihi mu kuma roƙa mai Allah duk wani abin da ka iya zama da baibai ko tarnaki da zai iya kewa zuwa ga addini to ubangiji Allah ta'ala ya dace shi mu kuma da ba shugabanni ba da ba ma neman shugabanci Allah ya ba mu ikon yin biyayya ga inda Allah ta'ala ce a biyayya ya ba mu ikon bauta mishi kafin rayuwar mu ta zo karshe Allah shine mai iko akan haka mai iko akan komai